Babban kwamandan runduna ta tamanin da ɗaya ta sojan Najeriya, Manjo General Iside Idet, wanda ke bada wannan gargaɗi ya ƙara da cewar. Rundunar sojan Najeriya na yin gargaɗi ga kowa da kowa, musamman waɗanda ke yin barazanar raba wannan ƙasa, domin suna yunkurin cin amanar ƙasa ne, da son sabbaba hasarar dukiya da rayuka. Manjo General Idet ya ce, Muddin aka gayyato sojoji su kwantar da wannan yunkurin lamarin to kuwa za su yi duk wani abu mai yiwuwa don daidaita al'amura cikin tsari da kuma bin doka. Wannan gargaɗi dai tamkar hannunka mai sanda ne da sojin ke yi ga waɗanda ke ƙoƙarin ƙirƙiro ƙasar Biafra daga cikin tarayyar Najeriya. Amma wani tsohon hafsan sojin saman Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Mai Murabus ya ce a yi taka tsantsan. Al'amuran da suke fara yanzu fa ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauke shi a sanyi. Wannan ba abu ne da za a ce da amfani da ƙarfin soja ba. idan ka duba abubuwan da suke faruwa a wasu kasashe na duniya yanzu haka abin da ya faru a Syria daga street protest ne kawai sai aka tura sojoji sai suka soma kashe mutane to gashi yanzu abin har ya isa wasu kasashen duniya yanzu wannan al'amuran da yake faruwa na su waɗannan mutanen da ake kira indigenous people of Biafra ko kuma basop ya kamata gwamnati ta bi shi a hankali. Masta warrant officer Sale Jingi mai murabus wani tsohon sojan Najeriya ne da kuma ya fafata a yaƙe da aka yi a Liberia, Saliyo da kuma shiyar arewa maso gabashin ƙasa. Abin da ya faru lokacin yakin Biafra da ba za su taba kuskuren su za su kirkiro irin wannan abun ba yaki fa ba abu ne kaɗan ba duk da jini ko da ya aka yi da shi in dai an ce maka ai yaki ne an za a zub da jini ba karamin abu ba ta fuskar tsarin mulkin Najeriya kuwa barista Yakubu Sale Bawa ya ce annan matasa da suke maganar biyafar abin ya wuce sama da shekara arba'in da wani a yanzu da ban laifi ne Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya